Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi si baya ga haka muna nan daushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa yayin da aka tunkari zaɓe nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa a najeriya rundunar 'yan sandan kasar ta ba da tabbacin cewa we are going to give a level playing ground for each and every political party for each and every candidate ya ce za mu baiwa dukkanin jam'iyyu da 'yan takara damar gudanar da uh, harkokinsu. Za ku ji ƙarin bayani. Sannan muna tafi da shirin da rashin ta yi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Baya ga haka muna ɗauke da shirin jaridun Najeriya tare da baban gida Jibril. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya gayyaci madugun 'yan adawa wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar Venezuela na riko Juan Guido don su zauna tare su kuma tattauna kai tsaye. mu tattauna mu tattauna akan matsalolin da suke damun mu da kuma neman mafita siyasa ba wasan yara ba ce a cewar maduro a wata hira da ya yi tare da gidan talabijin na spaniyanci a cikin shirin salvados an naɗi hirar a satin da ya wuce aka kuma yaɗa ta jiya lahadi yayin hirar mai tambaya jody eboli ya ɗau waya ya kira guido sai kuma maduro ya ce zai yi magana da shi nan take to amma sai kiran ya shiga wurin aje sako voicemail wanda ko shi ma aka ce ya cika ba zai iya ɗaukar sako ba naib bukele tsohon magajin garin san salbado ya yi yin nasara a zaben shugaban ƙasar el salbado da aka yi jiya lahadi ya gaya wa taron magoya bayansa cewa ya lashe ƙuri'u mafi yawa wanda ya ba shi damar kaucewa zuwa zagaye na biyu wanda za a yi a watan maris bukele ya faɗa wa taron magoya bayansa cewa a wannan lokaci za mu iya shelar gabanmu gadi cewa mun ci zaben shugaban ƙasa tsohon ministan harkokin wajen ƙasar hugo martinez na jam'iyya mai mulki fmln ya amsa shan kayi Wani sakamako wanda ba na hukuma ba da aka fitar ya nuna shi a matsayi na uku a yawan ƙuri'u. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito tun da farko cewa Bukele ya lashe kusan kashi hamsin da uku cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa tare da fiye da kashi biyu cikin ƙuri'un da aka ƙirga. rahotanni sun nuna fitowar jama'a sosai a lokacin zaben jiya lahadi zaben dai ya nuna cewa bukele zai nasara duk 'yan takarar hudu sun yi alkawari iri ɗaya da masu jefa ƙuri'a ciki har da ba da ƙarin dama akan harkokin tattalin arziki da ƙoƙarin magance ƙungiyoyin masu laifuka kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc shugaba Donald Trump ya ƙi ya kauda yiwuwar a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati don ya samu amincewar 'yan majalisa kan batun samar da kuɗin gina katanga a inda Amurka ta yi iyaka da Mexico daga kudu, amma ya kuma nuna alamar yana matuƙar shirin ayyana dokar ta ɓaci don gina shamaki ba sai tare da amincewar 'yan majalisa ba. Har yanzu ban kauda yiwuwar komai ba. abinda Trump ya faɗa kenan a wani shirin siyasa na gidan talabijin na CBS mai suna First the Nation wanda aka yada jiya Lahadi. Wato sati ɗaya da kawo ƙarshen rufe rubi'in ma'aikatan gwamnatin Amurka na lokaci mafi tsaho a tarihi na kwanaki talatin da biyar amma shugaban na Amurka ya ce wannan babban matsalar tsaron ƙasa ce wannan wani al'amari ne kuma aikun san cewa a baya an sha ayyana dokar ta ɓaci kuma hakika wannan wata mamayar ƙasarmu ce da masu safarar bakin haure ke yi. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya tsoma bakin rikici da ya dabaibaye gwamnan jihar Virginia game da wani hoton wariyar launin fata da ya bayyana a shafin gwamnan a shekarar da ya gama makarantar horar da likitoci. Trump ya aika da saƙon Twitter a ranar Asabar cewa neman ahuwar da gwamna Raphael Northam ya yi da farko kan wannan hoto da kuma musantawa da ya yi daga bisani cewa shi a hoton ji Trump ba abin gafartawa ba ne. Shugaba Trump a saƙon nasa har ila yau ya taɓo takaddamar da ta biyo bayan kalaman da Northam ya yi tun da farko a makon jiya game da batun zubar da ciki dab da lokacin haihuwa. Northam ɗan jam'iyyar Democrat ya ba da haƙuri ba tare da ɓata lokaci ba muhammad hafiz lake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya wani taro da aka shirya na masu ruwa da tsaki kan haka tsaro a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ya yi kira da samar da kulawa da ta kamaci rundunar 'yan sandan kasar domin hakan ya ba su damar gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani daga Kaduna. Kwamishiniya a hukumar ta kula da 'yan sanda a Najeriya Hajiya Naja'at Muhammad ce ta nuna wannan bukata. a lokacin wani taron masu ruwa tsaki a kan tsaro a jihar Kaduna. Ni ina ɗaya daga cikin waɗanda na fi bugar 'yan sanda. Amma yanzu da na shigo cikin kwamishin, na ga halin da suke ciki. A ƙasar da kake da mutum miliyan ɗari da tamanin, ba ka da 'yan sanda guda dubu ɗari To ya za su yi? Kuma 'yan sandan ma da suke nan, in ka duba irin training ɗin da suke, ya kamata a ce training din da ake ba su yafi haka ya kamata kuma gwamnatin tarayya tafi inganta police fiye da soja dan ba aikin soja bane tsaron cikin gida shi sa har yanzu suka kasa yin abin da za su yi da boko haram aikin yan sanda ne dan yan sanda suna da kuma fuskoki iri-iri akwai na fararen kaya akwai kuma waɗanda suke cikin uniform. Sai dai kuma su ma jami'an 'yan sandan ba su tsira ba domin hajiya Naja'at Muhammad ta ce dole ne ta yi musu gargaɗi. Ina so in jawo hankalin polis da kada su yadda kada su yadda a ce su ne suke kare 'yan daba waɗanda suke halaka al'umma saboda idan ma babu mutanen to menene amfanin shugabancin menene amfanin mulki malam abdulrahman ahmad shine kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna kuma yana wurin wannan taro we are going to give a level playing ground for each and every political party for each and every candidate ya ce za mu baiwa dukkanin jam'iyyu da 'yan takara damar gudanar da harkokinsu su kuma masu zaɓe za mu ba su kariya don kada ƙuri'arsu ba tare da tsangwama ba To ko me ra'ayin wasu daga cikin mahalarta wannan taro musamman dai game da zaben shekarar da muka shigo? rabaran joseph hayab na cikin waɗanda suka yi jawabin jawo hankali goye bayan wani ya zage polis ko ya ci mutuncin polis a kauyen su ko a angon su ba a mutunta su a karfafa a yi aiki tare da su zargin da wasu 'yan kasa ke yi wa jami'an 'yan sanda na shiga siyasa dumu-dumu a lokacin zaɓe na daga cikin dalilan da ya sa hukumar 'yan sandan Najeriya ke zagaye ta da gaya wa 'yan Najeriya cewa za su iya kai ƙarar duk wani ɗan sanda da aka gaya shiga siyasa ta hanyar ɗaukan sunan shi da lambar shi a aiki hukumar dan ta ɗauki mataki. To sai dai fa wasu na ganin anya 'yan ƙasa za su iya amsa wannan tayi na hukumar kula da 'yan sandan Najeriya a lokacin zaɓe? Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. kamar Allah gaida Isa Lawal Ikara mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kafin mu leka jamhuriyar Nijar. jamhuriyar Nijar kuwa yau aka shiga rana ta uku a ci gaba da gasar cin kofin nahiyar Afirka ta CAF wacce ake a matakin 'yan ƙasa da shekaru ashirin. Daga maraɗi ɗaya daga cikin biranen da ake karɓan bakuncin wannan gasa ga wakilinmu Shu'aibu Mani da ƙarin bayani. Galibin hilayen wasannin kwallo sun samu gyara ga ta otal-otal hanyoyi su ma a gyare da masu nazarin tattalin arziki suka ce za a samu bunƙasar kasuwanci ga kuma sada zumunci. Shugaban kungiyar kwallon kafa a reshen jihar Maradin Alhaji Rabi Mamman Kashi da nuna farin cikin shi. Babban horin ciki na zaben da aka yi ma ƙasata zaben da aka yi ma gari na wajen wannan kwallon kafa abu ne na alfahari abu ne na tarihi abu ne na sada zumunta abu ne na bunƙasa kasuwanni kowa zai samu bakin gwalgwado abin da allah ya umarce shi da ya samu yanzu dangance da wuraren wasanni an samu canji an samu canji sosai tiran na kwallo na competition an yi mashi gyara an kai shi an dangana shi ya zama bisa norm international waɗannan wasanni sun zama tarihi ga maraɗawa ya zuwa nijar baki ɗaya ga ma ra'ayin waɗansu fota usman sarki sunana mun gode ma allah da allah ya sa wannan wasa yau gashi mun gani allah ya kawo mu lokaci yanzu na haruna muhammad lauri amma ya sanna da bela ci gaba ne ga maraɗacin karo ga wasannin kwambala ta afirka zuwa zuwa in allah taimake mu aka yi tsari ya zuwa ga daɗi har ta duniya na aikawa mu insha allah ni ne mustapha salifu wanda ake ce mu kundi ga maraɗi daɗi ga Nijar gaba ɗaya an general kuma abubuwa ne wanda ya kamata tuncin ya kamata mu same su kuma yanzu Allah ya kama su muna marhaba da su ni ne malam Abdulaziz Ibrahim wanga dai abun godiya ne ga dukkanin ɗan Nijar gaba ɗaya kuma musamman ga dukkanin ɗan maraɗi. a wasannin da haɗa yan rukuni na A a Yame Mena Nijar da Afirka ta Kudu sun tashi ɗaya da ɗaya lokacin da Najeriya ta yi awon gaba da Burundi da Cibi da Nema a rukunin B a maraɗi Mali ta waje da Senegal da Cibi da Nema dukkan wasannin nan cikin tsari da nishadi. Sha'ibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. To madalla yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim kuri da shirin mu na gaba. Amma ba bisa shashan ba, kana ba sakar ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai Masu saurari Assalamu alaikum. Shirin yau zai yi nazari ne akan korafin 'yan kasuwa game da mamayen da 'yan kasashen ketare musamman mutanen China da India ke yi wa manyan kasuwannin jihar Kano. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin. Malam da bayanai masana tattalin arziki da masu kula da harkokin kasuwanci da hadadar kudade sai suna fashin baki game da mahimmancin cinikayya tsakanin kasashen duniya musamman ta hanyar baiwa baki 'yan kasashen waje damar saka jari a fannoni daban-daban na tattalin arzikin ƙasa. A cewar su ta yin haka ne kadai tattalin arziki ke haɓaka ya kuma bunƙasa lamarin da ke bada da sukunin inganta rayuwar al'ummar ƙasa. a baya bayan nan najeriya na daga cikin jerin kasashen duniya da ke fafutukar ganin cewa baƙi daga kasashen ƙetare sun shiga ƙasar domin saka jari a ɓangarorin tattalin arziki kano a lardin arewacin najeriya ta shura wajen harkokin kasuwanci da hada-hadar cinikayya tun shekaru ɗaruruwa da suka gabata inda baƙi kan shiga su fita domin saya ko sayar da hajojinsu Hakan ya baiwa kanan matsayi na cibiyar kasuwanci da cinikayya a arewacin Najeriya da ma wasu sassan nahiyar Afirka ta yamma. Sai dai a baya-bayan nan 'yan kasuwar kanan suna kokawa game da yadda suka ce baki musamman daga kasashen China da India sun mamaye hada-hadar kasuwanci a manyan kasuwannin jihar. Lamarin da ya sanya har makuwar kungiyar 'yan kasuwar tufafi ta kantin kwari ta miƙa ƙorafinta ga zauren majalisar dokokin jihar. Alhaji Umar ladio shine sakataren kungiyar kuma ya yi wa wannan fili ƙarin haske game da wannan korafi nasu. Hakikanin gaskiya mun samu kanmu a wani yanayi yadda baƙi suka zo suka zama su ne wa abin da ake kira masu sarrafa kaya. su ne kuma masu rarraba kaya kuma su ne masu sai da kaya akan sari kuma suna nema su zama kuma masu sai da ɗaiɗaiwa ga masu amfani to wannan sai muka ga cewa idan muka tsaya muka zara ido to mu gaba ɗaya ma an riga an zare mu ma 'yan ƙasa daga business ɗin daga kasuwanci to sai muka ga cewa ina da kyau tunda akwai dokoki ita ƙasar mu ta shiga cikin abin da ake kira WTO World Trade Organization kuma akwai dokoki na ƙasa na Najeriya. akan harkar kasuwanci akwai dokoki ma watakila a jihar kano akan harkar kasuwanci to sai muka ga ba inda ya fi kyau mu kai kukanmu illa majalisar jiha wanda su ne suke yin doka a jihar kano idan suka yi doka a jihar kano suka ba mai girma gwamna isa hannu ta zama doka akan duk wani wanda zai yi rayuwa a jihar kano to saboda haka sai muka kai musu domin su duba su gani idan da dokokin da jihar kano take da su da kuma dokokin da najeriya take da su da kuma dokoki na duniya sai su zauna sai a bambance a taci sai a ga shin a wani gurbi za a dora jihar kano menene zai zama a kan doka a dokokin ne ba amfani da su ko kuma a dokokin ne ma irin wannan matsalar da muke fama da ita ba doka a kan waɗannan al'amuran a wasu na cewa kaman kuɗin ne kuka ba da kafa hakan take faruwa ma'ana 'yan kasuwar cikin gida su ne suka ba da kafa ma su 'yan uh, china ɗin suka zo har suke cin karansu ba babbaka to gaskiyan magana zan iya ce ma haka ne zan iya ce ma ba haka ba ne domin ai da lokacin da najeriya take najeriya masana'antunmu na na tufafi suna aiki tsakanin kano da kaduna ai baka maganar bako bako bai samu gurbi a najeriya ba sai bayan da duk masana'antun nan babu su kuma akwai buƙatar lalle lalle ana da bukatar tufafi ana da bukatar kaya to saboda haka kaga babu yadda za ka yi mutumin da izo da kaya zai ka wanda kuma kai kana da bukata kaga dole ka yi mu'amala da shi ba za ka ce ba za ka yi mu'amala da shi ba to amma a wannan lokaci saboda idanun mu a rufe iki ka fahimta mutane suna neman ina ga suna da kuɗi ina za su kai kuɗin su su siyo kaya ba gidan kayan da ake sarrafawa a najeriya wannan shi yasa sai aka cuɗe sai zamana an kulle wayal su kuma suna da nasu lissafin na cewa su kuma abin da suke so so suke su mamaye kasuwar ya zamana su kuma kasuwar ta dawo hannunsu wanda shi suka yi samu nasara a yanzu kasuwa ta dawo hannunsu da ai sun tsaya a wata ƙasa ne ku mu muke zuwa mu je mu siyo mu kawo har suke zuwa da suka zo kuma kamar lokacin akwai babban kamfani da ya zo citex wanda su yanzu ma san yi closing ma ba sa aiki a su har yanzu su suna nan ai a wannan lokacin ofis ne da su kuma da ɗan ƙasa ne yake shige musu gaba yadda tsari ike da baƙi ake mu'amala shi kuma shi da su suke mu'amala shi kuma baƙi ya mu'amala da 'yan uwansa 'yan Najeriya ya siyan musu da kaya ya karɓi kuɗi ya biya su. Yau fiye da makonni biyu kenan majalisar dokokin ta kafa wani kwamiti na musamman domin bincikar batun kuma wannan fili ya tattauna da shugaban kwamitin honorable ayuba labaran domin jin inda a kwana game da wannan aiki da majalisar ta rataya a wuyan kwamitin. Mun fara wannan aiki kuma yadda muka ga aikin ya wuce tsammanin mu kuma ya wuce da aka bamu. So don haka kuma muna son mai aikin nan da al'umma za su gamsu cewa nauyin da aka ɗora mana mun iya sauke shi. Wannan ya sa mun gayyaci shugabannin kasuwanni da kuma wasu daga cikin kwamishinoni musamman. kwamishina na commerce da kwamishina na ministry of justice da kwamishina na finance domin mu tattauna da su musamman harkoki da suka shafi shari'a da kuma dokoki kamar yadda muka faɗa na harkokin kasuwanci na duniya so wannan mun zauna da 'yan kasuwan nan mun karbi korafe-korafensu musamman kasuwar kwari da kasuwar singa har sabon gari ma mun sako ta a ciki to a yanzu haka kuma mun sake buɗe wani shafin mun sa a rubuta wa kasuwar hatsi ta dawanau takarda domin su zo su masu briefing dinmu halin da suke ciki da kuma kasuwar kofar ruwa saboda haka muna nan muna tattaunawa na yadda mun gama haɗar kwa ɗinmu za mu zo mu shawara da majalisa wanda na san insha Allah muna so dai ya zama an yi doka yadda mutanen nan za su tsaya bakin hurumin da doka ta tsaye da su mu ko mutanen mu su ci gaba da kasuwancin su domin abin ya wuce sannan mutane ba ma iya 'yan china ba har da 'yan india da sun shigo cikin kasuwannin nan sun yi kutse a abubuwan da bai kamata su yi kutse ba gaskiya. Mm. ka ce misali yadda kuka zaci aikin ya zarci haka akwai wasu batutuwa da kuka gano ne? eh to ga batutuwa kamar yadda na faɗa maka magana 'yan china kawai ake yanzu ga 'yan india sun shigo cikin kasuwancin nan har ta kai ga a ce mutum zai ɗauko kaya ya zo yana sayarwa a ɓoye ko a sto ɗinsa ɗan kasuwa zai zo daga kaduna ko katsina ko mali ya zo a haɗa baki da wasu daga cikin mutanen mu ɓata gari a yi cinikin kayan nan a ja mota a je sto a ɗauka ba tare da 'yan kasuwan ma sun sani wanda ya kamata a ce duk wanda ya zo cikin kasuwa ya kamata ya shiga ya je sai kayansa ya naɗe ya ɗauka domin ko naira goma goma dan kasuwa zai ci a wannan kayan za ga ya dan samu abun da zai iya taimakon iyalinsa ko ya biya wa yaransa kuɗin makaranta wannan shine dalili kuma wannan yana daɗa haifar mana da matsaloli musamman na shaye-shaye wanda a wasu kasuwannin namu ana sai da ƙwayoyi duk binciken ya nuna haka kuma ina tabbatar maka dole fa sai an yi doka kamar yadda na faɗa maka ɗazu ta saita waɗannan abubuwan idan dai muna son kano ta ci gaba idda ya kamata Um, dokar da za ku yi doka ce kawai za a ce gata akwai doka da kaza da kaza da kaza a jiha misali ko kuma a za ku kafa doka a hukuma ne misali kuma wacce za ta ringa zartar da wannan doka da za ku yi eto eh ba mu zo kan maganar dokar ba tukunna ballanta za yi ma bayani domin abu ne da ya shafi majalisa gaba daya aikin da aka dora mun shine mu je mu bincika wa'annan matsalolin mu zo mu gabatar da rahoton mu a gaban majalisar dokoki na jihar kano kuma a kansa nake amma dai ina baka tabbacin dole za mu ba da shawara a report dinmu ya kamata a yi doka domin su a china ba haka suke ba batun nan da ake cewa wai sai bango ya tsage kuma watakila daga fara aikin kun gano cewa hakan gaskiya ne cewa yan kasuwar mu na nan sun fara ba da kafa har hakan take faruwa dokokin da za ku yi za su shafi dakile waɗannan abubuwa ne to ai dama kamar yadda ka faɗa sai shawarwarin da za ku baya sai bango ya tsage kadangare zai samu wurin shiga tun farko babu dalili da ka kyale mutumin china ko india ko ma wata ƙasa da zai zo a ce ƙananan sana'o'i ƙananan sana'o'i wanda ƙosan nan yanzu gashi mun kama sun kawo injin da ake yin ƙosai injin da ake yin biredi injin da ake awara kaga duk wannan sana'o'i ne wanda ya shafi mutanenmu a ƙasa kuma sun zo za su kwace idan muka bar waɗannan abubuwan aka haɗa baki da wasu ɓata garin mutanen mu za a cutar da al'umma kuma za mu ci gaba da kasancewa a halin da muke ciki na rashin aikin yi yaran mu su zama suna shaye-shaye da sace-sace da matsaloli na kin zuwa makaranta tunda sai kana da kuɗin da zaka iya biya wa yaro kuɗin makaranta ko da ta gwamnati ce sannan hankalin su zai samu ya dawo kansa ya ma ya ci gaba da karatu wannan ita ce matsalar tabbas kamar yadda ka faɗa Ah, shi ne kadangare sai ya samu tsaga a bango yake shiga to wannan ba ma tsaga ba ce an fasa ginin sun riga sun shiga yanzu magana ake ta a fito da su a datsa wannan ginin domin amfana 'yan kano yaushe kwamitin ka zai mika rahoto uh, kafin daga bisani majalisa ta ɗauki mataki na gaba to in ka kula da yanayin majalisar ana ta ɗage zaman da ake na majalisa yau in an zauna saboda wasu uzurori wanda ya shafi majalisar da gwamnati za ga an dage amma dai da mun gama hada report ko da wani lokaci in aka zo zama majalisa za mu gabatar da shi insha Allah kuɗinka in kuma ta tashi kashewa to ka kashe Masu saurare karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan sai dai a shirye-shiryenmu na gaba za mu ci gaba da bibiyar wannan batu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu Alhaji Umar Ladiyo da Honorable Ayuba Labaran da kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashin Hausa na muryar Amurka. Ni Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ya ya ya sha yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. zan fara sharhi ne da jaridar daily trust jaridar kuma da troito cewa yanzu aka yarjejeniyar da aka cimma tare da ministan ilimi malam adamu adamu da kuma kungiyar malaman kulojojin kimiyya da fasaha ta najeriya na kawo karshen yajin aikin da malaman suka shafe suna yi ya kawo karshe karshen wani taro da aka cimma tsakanin kungiyar malaman da kuma gwamnatin najeriya da yi an yanke shawarar biyan malaman bashin albashi da suke bin gwamnatin tarayya na fiye da naira biliyan goma sha shida kuma ministan ilimin ya bayyana cewa yanzu haka za a ware wasu naira biliyan talatin domin samar da kayayyakin aiki a makarantun kwalejojin kimiyya da fasaha da kuma kwalejojin ilimi na tarayyar najeriya sai kuma jaridar ta punch jaridar ta to cewa yanzu haka mataimakin shugaban najeriya Profesa yemewa shibanjo wanda ya tsallake rijiya ta baya wani hatsarin jirgin sama a jihar kogi ya ci gaba da gudanar da yakin neman zaben jam'iyyar apc a jihar ta kogi a ranar asabar ne dai mataimakin shugaban na najeriya tare da tawagarsa da ke cikin wani jirgin sama mai sauka angulu suka tsallake rijiya da baya a lokacin da jirgin ke gab da sauka a wani fili da ke garin kaba a jihar kogi tuni dai jaridar 'yan najeriya da dama suka dinga aikewa da sakon fatan alheri da kuma jaje ga mataimakin shugaban na najeriya profesa yomi asibanjo jaridar ta daily trust ta bayyana cewa mataimakin shugaban na najeriya so biyu kenan yana tsallake kirija da baya a hatsarin jirgin sama cikin wata takwas kacal sai kuma jaridar nation jaridar kuma da toyota cewa a yanda ake sa ran gurfanar da alkalin alkalan najeriya gaban kuliya a yau din nan wasu manyan lauyoyi sun bayyana kokensu game da yadda bangaren shari'a ke ci gaba da lalacewa wasu manyan lauyoyi da aka fi sani da san sande sun rubuta wasiƙa inda suke neman a garan bawul a harkokin shari'an najeriya inda suke zargin wasu takwarorinsu lauyoyi lauyoyi tare da haɗa baki da alkalai wajen aiwatar da cin hanci da rashawa domin samun hukunce-hukuncen da ba su dace ba a gaban kotuna jaridar ta the nation da ta bayyana cewa zargin cin hanci da rashawa da akewa alkalai da kuma lauyoyi a najeriya na ci gaba da bayyana inda ake sa ran gurfanar da alkalin alkalan najeriya a gaban kwaliya bisa zarginsa na gaza bayyana inda wasu makudan kudade da aka samu a asusun ajiyansa suka fito sai kuma jaridar tare jaridar troito cewa yanzu haka jihohin bauchi da gombe sun kama hanyar zama wasu jihohi na najeriya da ake hako mai a cikinsu wannan kuma ya biyo bayan kaddamar da fara hako man fetur ne a wasu rijiyoyin mai da ke ƙauyen barambu a kan iyakan jihohin bauchi da kuma gombe da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gudanar a lokacin kaddamar da wannan aiki ne na fara hako man fetur din a jihohin guda biyu da ke arewacin najeriya shugaban shugaban kasa muhammadu buhari ya jaddada kudurin gwamnatinsa na ci gaba da ba da karfi wajen fara hako man fetur a wasu yankuna na jihohin arewacin najeriya babin ya jibrin murya amurka daga lagos yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. suna na alhaji musa kamfiya ke gina najeriya mazaunin wari ina son in bayar da na akan bayanin al'amuran zaben najeriya ina jin yan adawa suna shirme su tatsuniya ku sani yan adawa ku yi hankuri lokacin ku ne ya kare lokaci ne wanda ya zam ba a yi da ku tsakani da allah yanzu tauraron apc ne ke kada kowane kwanne ko ba kowa ne ya sa tauraron apc na kaɗawa ba saboda allah ya sa an samu dan takara jajirtacce mai kima mai daraja mai sanin kima al'umma mai sanin kina talakawan najeriya assalamu alaikum sashen hausa rediyon america sunana ɗan joja kagara jihar neja nigeria ina kira ga gwamnatin jihar neja halin gaskiya nan mun da muke nan kagara gaskiya wannan abin ya zamanto yau kamar yaudara an ce za a yi mamu titi a cikin garin kagara to sai ya kasance sun zo suna yaudara mutane ne ba gaskiya ba ne kuma mun talakawa mun gano cewa abin na yaudara ne ana wancan sati mai zuwa za a yi zabe ne suka zo da mota guda na kware wurare yin kora ya dame mutane a gari don Allah su zo inda aikin da gaske za a yi su zo su yi amma mu inda da gaske za a yi mu gani. To yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaba Donald Trump ya faɗa a wata hira da aka yaɗa jiya Lahadi cewa daga cikin matakan da amurka ke da zaɓin ɗauka game da rikicin venezuela akwai gudunmuwar sojojin amurka shugaba donald trump ya ƙi ya kau da yiwuwar a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati don ya samu amincewar 'yan majalisa kan batun samar da kuɗin gina katanga a inda amurka ta yi iyaka da mexico daga kudu amma ya kuma nuna alamar yana matukar shirin ayyana dokar ta ɓaci don gina shamaki ba sai tare da amincewar 'yan majalisa ba. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah kai mu. Kafin nan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da Ciba Hero Diodune, Muhammad Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.